A bill for an act to authorize the issue from the Consolidated Revenue Fund of the Federation of the total sum of 9 trillion. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya kenan Sanata Bukola Saraki a lokacin da ya jagoranci 'yan uwansa 'yan majalisa suka amince da kasafin kuɗin na wannan shekarar. 'Yan majalisar da sun yi ƙari a kasafin kuɗin da shugaban Najeriya ya gabatar masu har naira triliyan tara da ɗigo ɗaya. sanata ahmed lawali shine shugaban masu rinjaye a majalisar ya bayyana cewa ƙara kuɗin gangan mai da majalisa ta yi su gefen suwa sun kawo shi a kan dala kowane ganga za a sayar da shi a dala 45 mun kuma muna ga tun da dai kuɗin man nan na karuwa ya kamata a ce kuɗin ya fi haka tare da su muka amince a ƙara shi zuwa hamsin dala hamsin a kowane ganga wato aka ƙara kuma dala guda ya zama yanzu inda majalisa ta tsaya ta amince shi ne kowane ganga za a sayar da shi a dala hamsin da ɗaya wannan ya ba wa majalisa dama da ɓangaren zattaswa sa wasu ayyuka na raya a ƙasa daga kuɗin da za a samu daga wannan rara kenan to aiki kuma ya kamata mu yi tare da ɓangaren shugaban ƙasa mu tabbatar cewa an aiwatar da irin ayyuka wadda za su kawo ƙasar nan da al'umma ta amfani duk da ɗoki da murna ga kaiwa ga wannan mataki na amincewa da kasafin kuɗin ga mafi yawan 'yan najeriya na koken rashin gani a ƙasa abin da ya sanya sanata shehu sani bayyana cewa dole ne fa a sake lale da farko dai abin da aka iyasta za a kashe a wannan shekaran shine triliyan takwas da biliyan 600 to aka ɗaga shi ya zama triliyan tara da biliyan 100 da yawan lokaci za ka ga an yi kasafin kuɗi sai kuma shekaran ta ƙare mutane ba za su gani ba amma da yake shi shugaban ƙasa ya ji ƙorafe-ƙorafen mutane da halin da suka samu kansu a ciki cewa ga shi an canza gwamnati amma kuma alkawari da yawa ba a cika ba to yana sane da cewa in fa aka ci gaba da haka to za a ji kunya maga ministan kula da wasanni da matasa na najeriya solomon dalong ya ce sun daɗe suna jiran kasafin kuɗin don haka yanzu za su shiga aiki ne kawai idan shugaban ƙasa ya sa hannu a kai to mu ma'aikatan gwamnati dama mun gaji da jira domin an kusa kai ga inda makomi zai saya daga nan za mu doka mu tabbatar cewa abin da ya kamata a yi domin yana jirar samu moriyanta a cikin dan lokacin da ya rage a karan farko dai najeriya ta keɓe wa sashen kula da lafiya kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin da ta yi abin da zai iya tasiri ga harkar lafiyar ƙasar musamman yanayin da asibitoci ke ciki na mawuyacin hali wais abubakar idris dw hausa abuja najeriya